فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون babu wata rai da ta san hakikanin abin da Allah ya tanzar masu daga abin da idanuwansu za su gani da shi sakamako ne daga wajen Allah zuwa gare su saboda abin da suke aikatawa a duniya na ayyuka nagartattu wannan sakamako ne da ba wanda zai iya saninsa gaba ɗaya sai Allah saboda girmansa.